Sana Muhammad Jamil alkadiri A sunan mahaifina Sulaiman ana cewa da shi Alhaji Silan Jos ko Alhaji Sile mai gwanjo. Su iyayenmu asalinsu a wani ƙauye ne na a garin Gaya da ake cewa da shi Hausawa nan ne tushen iyayenmu. malamai ne haka na tsangaya ta harkar karatun allo sai suka yi gabas suka je suka zauna a wani gari a ƙasar jahun yanzu gurin miga local government ne ana sha da gurin sansani to a sansani ana aka haifi kakanmu husaini ana aka haifi mahaifinmu alhaji kuma kadar allah ta sa shi kuma ya dawo nan birni ne ya haife mu ana saboda haka an haife ni ne a nan unguwar fage walillahi alhamdu na yi firamare a makarantar sabuwar kofa daga 1984 zuwa 1990 sabuwar kofa primary school to daga nan kuma na ji ina sha'awar makarantar addini to shine yayana ya kai ni makarantar aliya daga wannan shekara da ta casa'in zuwa alif ɗari tara da casa'in da shida shine shekarar da na gama makarantar aliya wata ke a shahuci to bayan nan sai zama na koma harkar kasuwa kamar yadda na saba alhamdulillah ni mai gidanmu shine ya kai ni a ainihin kasuwa da wasu dalilai suka sa ina kasuwa din? to kuma ɗaya daga cikin manyan malaman garin nan khalifa shakaribullahi Sheikh Nasir Kabara kafin shi akwai wani a nan unguwa ana cewa da shi Alhaji Sunusi Ahmad su kuma suke da sha'awar cewa na baro wannan tsari na kasuwa na dawo makaranta da haka shi Alhaji Sunusi ya kai ni makarantar masallacin Juma'a na fage ya zama yana koyarwa a can shi kuma Halifa kariballa ya kai ni makarantar da yake shugabanci ta Turasul Islam goron dutse tun daga 1999 babban nan ba sai 2008 shekaru goma a jere to bari na da ita dai shine ita 2008 din to na samu dama na koma na je na yi diploma a legal a shekara ta 2003 na gama wannan diploma kuma alhamdulillah 2016 shine na kammala digiri na na daya a ma'ahadu tsayib wacce ke a nan birnin kano makaranta ta ta farko da aka kai ni ita ce makarantar gidan sheikh eh, abubakar ramadan cidin nufawa to kuma a nan kofar gidansa shi alhaji ahmad danfure akwai siriki na mahaifin mai ɗaki na ta yanzu wadda muke wa yara na shi ne malaminmu na farko kuma kafin waccan makaranta muna yara amma sa waye akwai wani malam ɗayyabu yana nan da ransa allah ya ƙara masa lafiya sai ya tara muka kamar mu kusan talatin a wannan lokaci yana ya siye mana littattafai da kuɗinsa kuma ya koya mana karatuttuka na na addini to da uzurai suka fara masa yawa akwai ɗan uwan shi ana sa da shi malam musa shi kuma malam musa shi ma ya ci gaba to wayannan su ne malamanmu na farko kuma sai na ci gaba akwai malam kamilu malam kamilu adam ɗaya daga cikin almajiran malam muktar a can ma shi kuma ina zuwa gurinsa ina yin karatun alkur'ani da tajwidi da karatun harshen larabci ya rasu Allah ya jikan shi da kuma akwai malam hashimu shi ma a nan masallacin malam can maɗin yake shi kuma mun yi fiƙihu na malikiya zubabbe da waƙaƙe alhamdulillah tun daga ƙurɗubi a gurinsa a gurinsa har sai da makarantar fatul oktab sannan ko malamin malam fazil haidu to shi kuma malamin mu ne a aliya yana koyar da mu a makarantar aliya sannan idan an dawo kuma ina zuwa gida shi ma mun yi karatu da yawa da shi allah ya ƙara masa lafiya da kuma sannan ɗan uwansa sheikh malam muktar a can ma alƙajiri almuhammad wadda wannan alƙajirin ma a gurinsa na na kwaikwaya akwai malam baba na faɗa wanda nake cewa shine sibo lokacinsa fara karatu a gurinsa 1998 lokacin da shi abokinsa malam sile ya rasu a darma to shi kuma allah ya masa rasuwa shekara ta 2003 allah ya ji kansa allah ya masa gafara kuma sannan a cikin unguwan na akwai malamai da yawa wanda na samu albarka zuwa zaurukansu na ji karatu kamar akwai malam mahmuda halifan malam muntaka a nan fage yake akwai malam sale shi ma almajirin malam muntaka din ne wani masanin fiƙihun malikiya Allah shi ma ya ji kansa ya masa gafara akwai Malam Abdullahi a gidan Muktariya da makarantu dai daban-daban a nan a cikin unguwar fage wanda na samu albarkar su. sannan kuma manyan makarantu na malaman Kano kamar misali ka ce Maulana Sarkin Yaƙi Sheikh Muhammad Nasir Kabara sai dai abin da ya faru shi ban yi karatu a gurinsa nan ni da shi ni kaɗai ba sai dai darussan da yake yin su jama'iyyai darussa na jama'a wannan kan duk inda malam zai zo na yi karatu cikin taimakon Allah na ji kuma an yi da ni sannan kuma da 'ya'yansa masu albarka khalifa malam karibullah da malam musa alƙasiyoni da malam abdul jabbar da kuma alƙali zarruku shi kuma jikan malam ne wannan duk su malam ne kakkafa su kuma alhamdulillah na halarta kuma na amfana kwarai da gaske da su Allah saka musu alkhairi sannan ga maulana shek abubakar ramadan shi ma na je makarantarsa da yawa kuma bayan shi malaminmu khalifarsa shek ibrahim abubakar ramadan shi ma dai na je nan kuma na amfana kwarai da gaske ga maulana shek yusuf makwarari shi ma bayan rasuwarsa a shekara ta dubu biyu na ci gaba da zuwa ma wanda ɗansa sa. malam sabani yake yin wannan karatu alhamdulillah na amfana kwarai akwai su malam ahmadu malamin dare a unguwar gabari akwai su halifa sheikh eh, ismailu ibrahim khalifa shi ma na jeje makarantarsa na zazzauna kuma na amfana kwarai da su gaskiya suna da yawa kwarai da gaske da yake birnin kano masha allah allah ya yi mana albarka da malamai masu albarka allah ya kara wa kano albarka gaskiya ni daga bai wanda nake wa Allah ni ban taɓa samun wani karatu a duniya mai wahala ba in an koya min karatu cikin taimakon Allah na gani ina jin daɗin karatun suratul ahzab saboda aya ce take ƙarewa da maddul iwad saboda haka ina jin daɗin karatun ita suratul ahzab gaskiya gaskiya abubuwan farin ciki da suka faru da ni suna da yawa amma mafi girman su shine samun kaina a gaban halaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu hikima suna cewa wai dattin gora da a ciki ake shanye shi eh, da na so in ce wannan ya zama ɓattun gora da na shanye kayana a cikina amma kam gaskiya akwai abubuwa na damuwa da in na tana ni kadai wallahi sai in fashe da kuka mafi girmansu shine yadda wasu daga cikin 'yan uwa waɗanda ba su samu abin da ni na samu ba suka yi ƙoƙari su ɓata alaƙata da khalifa malam karibullah kuma wani abu ya faru kamar sun yi nasara burinsu ya cika sai dai ko burin nasu bai cika ba wato labaran ba su da daɗin ji kwarai da gaske eh, ba na caza kowa a kan shi amma in na tuno ba na jin daɗi a cikin raina sai dai su waɗanda suka yi wannan abun kuma na yafe musu allah ya yafe mana baki ɗaya kuma a madadin haka mai daɗin da yake biyo baya shine khalifa ‘ya'yansa na cikin shi yake turawa ya ce su zo guri na su yi karatu kaga wancan abin da yake faruwa ba ra'ayinsa ba ne domin da ra'ayinsa ne ba yadda za a haifi ɗaya alwala da sirru a ɗa shi ne sirrin ubansa ka ce je ka gurin wanda ni ba da cituwa da shi wannan abin ba zai yi saboda haka nake fahimta kawai ɓace ne daga wasu muna fata allah ya yafe musu kuma Allah ya kiyaye faruwa haka a gaba abin da yake sa ni farin ciki in ji daɗi shine na koyi karatu kuma in koyar da shi na waiwaya na ga yaranmu matasa yara suna tafiya ka ga yaro ya tafi shekara talatin bai san makomarsa to yaushe ne ran da zai samu irin abin da ka samu gaskiya wannan abin da yana kona min rai kwarai da gaske afarid sarid shine a gauraya gurasa da nama farid kenan to to kuma abin sha manzo Allah sallama cewa aka yana son alhulul barid kana ahabba sharab ila nabi sallam alhulul barid to ni ma ina son alhulul barid wani abu dan ruwa ruwa mai sanyi dan zaki ina son sa kuma sai a ƙara da fura eh, fura fura tana da maki ƙarfi to alhamdulillah a yanzu dai ina da iyali mai ɗaki na malama bilkis muhammad sani lawan allah ya yi mata albarka yanzu zai ita ce eh, mai ɗakin nawa kuma da 'ya'yanta guda takwas masu albarka ina fata allah ya ƙara musu albarka to ina da bururruka gaskiya manya wanda ke fata allah ya cika abin da cikinsu dai samar da jami'a ta ta musulunci